babu da zamu tashi kan shi yau yake babu ilmi sun halakatu wal qayfi wa nahwihima bi raddil bala'i aw dafihi babu min al-shirki lubtul halakati wal qayfi wa nahwihima bi raddil bala'i aw dafihi wannan shi ne darasi na bakwai idan ga manta ba a cikin wannan littafin albarkar kitabu tauhid malai ce mina shirki wannan babu abin da yake nuna wa yana daga cikin dangin shirka lubsul halqat sanya wata zo sanya wani wato ainihin zobe wal khayfi ko zare wa ma da makamancin su li rabbil bala'i domin sauke wani bala'i aw dafihi ko kari. yana daga cikin dangin kirka. daura zobe ko ɗaura wani zare ko ulu ko dukkan wani abin da ya yi kama da su li raf'il bala'i domin wato ɗauke wani bala'i a wata fili ko kuma kare idan ce ɗauke shi ma'ana bayan abin ya sauka cuta ta sauka sai a zo a rataye wani zare ko a rataye zobe ko a baka zobe ka sa dan ta kau ko ko ta sauka ba sai a baka zobe dan ya zama ma rigakafi ya hana saukar ka ka wurin zare ka sa ko dukkan wani abin da ya kama da waɗannan lirafil bala'i to wannan malam ya nuna cewa yana daga cikin kasa lafazin sa ne sai wa nahawihi ma da abin da yake gudan kujin su kamar ne ban da laya to dama dama ce dan laya babin sa zai zo nan gaba da kamar da laya kambu da kambu kamara amma dai duk waɗannan ai yin su da layu kamar na ta abin nan amma a gaskiya waɗannan dukan su ababen da ake magana a kansu nan gurin za ka ga ababe ne waɗanda ba su da alaƙa da wani rubutu na a rubuta wani abu a ɗaure a sa ababai ne da kawai aka ɗauki waɗansu ababai kamar zobe na tagulla daga an rataya wa yaro jariri an ɗaura masa da uru a wuya ko irin abin nan da ake ɗaukowa daga teku ga nan da suna mai eh, daudan kodi ko wuri irin wanda ake kasa da shi daga an rataya a wuya dan kare wani bala'i ake maganin mayu maganin kambon baka maganin baki to dukkan waɗannan kirka ne ko saɓani babu akan wannan kirka ne shin zai zo babu laya saboda sabani bai sata anan ba amma waɗannan ko sabani babu kan cewa ta to wannan babi gaba daya ta yana dogara ne da fahimtar alaka da ke tsakanin al-asbab wal musabbib as-sabab wal musabbib as-sabab dukkan wani abu da ubangiji ya sanya shi ya shar'anta shi ko ya kaddara cewa ana iya yin amfani da idan magance kaza wannan shi ke kira da suna asabab al-musabbib shine Allah din subhanahu wataala an gane ko asabab dukkan wani magani wanda zai iya magance wata cuta a kaddare ko a shari'ance idan mun ce a kaddare ma'ana ubangiji ya halitta abin a wannan tsari yana zama sababi na magance cuta iri kaza a shari'ance shari'a ta yi izini da cewa su yi amfani da shi ta kyale ka ta ba ka ba duka kowane magani za zaka ɗauka da kanka sai wanda shari'a ta kyale ka an gane ku to farko dama wannan baya yiwuwa a ɗauki kowane irin abu a yi magani da shi ko a mai shi sababi na aukuwar wani abu ko kare wani abu dole sai an kula da ababai guda uku abu na farko baka isa baka ce abu kaza sababi ne na warkuwa daga cuta kaza ko magani ne na magance cuta kaza sai in hakan ya tabbata a kaddare da kuma shar'anci abinda muke nufi da kaddare an riga an jarraba an ubangiji ya kaddara waraka a cikin abu kaza idan an yi amfani da shi dan magance cuta an jarraba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an gane ku yanzu an jarraba zuma cewa tana maganin ne ciwon ciki sannan a ce ubangiji ya bada ilimi tunda ya ce ya tsoro zuwa karaba sharaban mukhtalifan alwanuhu bihi shifa'un linnas wannan shifa din ubangiji ya bada shi a dangule annabi ya ƙara bayani cikin hadisi tana maganin ciwon ciki aka kuma jarraba aka gani to kaga daukar wannan daukar zuma a matsayin sababi na magance ciwon ciki wannan ya samu sharafi na cewa wato ubangiji ya yarda da ita zuma ta zama sababi din a kaddare da kuma a shari'ance al'amari na farko kenan abu na biyu duk abin da aka sace ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza sharadi na biyu shine karka dogara akan ta shi kadai kai dai ka yi amfani da shi dan Allah ya yi izini amma zuciyarka ta kudurce cewa mai warkaswar na hakika shine wa shine Allah ta'ala idan ya ga dama sai ya zare damar warkarwar daga wannan maganin ya kuma sa a cikin wani maganin daban hmm. idan ya ga dama sai ya zare warkarwar dangane da wani ya sha bai masa amfani ba ya sanya warkarwar dangane da wani ya sha bai masa amfani a ce maganin ba shi ne mai warkarwa ba mai warkarwa na hakika shine wa shi wancan sababu ne Allah wa ta'ala huwal musabbib to lokacin da zaka amfani da dukkan wani magani wanda jarabawa ta gudanar cewa ana amfani da idan magance cuta kaza zuciyarka ta kudurce maganin ba shi ne ke da ikon dauke cutar ba amma zan yi amfani da shi ne kawai dan shari'a ta bani amma mai ikon ɗauke cuta gaba ɗaya shine Allah sharadi na biyu ke kun fahimta da kyau sharadi na uku ka kudurci a cikin zuciyarka duk yadda magani ya kai ga amfani ba ya yi tasiri sai da sai in Allah ya zanta zai tasiri in ubangiji bai yi izinin ya tasiri ba bai da za a yi tasiri in Allah ya ga dama sai ya tasiri in ya ga dama kuma ya ke tasiri to waɗannan sharka guda uku su ne ake nema wajen dukkan rikar wani abu ya zama sabab to yanzu kaga waɗannan ababai da ambaton su yanzu a babi shine zobe ko zare ko dodon koɗi, ko wuri an gane ko ko kaho ta da ko hauren jiwa ko idan mujiya dukkan waɗannan ubangiji bai sanya su ba su zama sababi jarabawa ba ta gudanar ba cewa wannan suna magance wata cuta shari'a ko ba ta yi izini ba na arke su magance wannan cuta saboda haka duk wanda ya yi ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran dan magance cuta to ya yi shirka a bangaren rububiyya matukar ya yi cewa waɗannan ababen suna ɗauke cuta to ya yi shirka a bangaren rububiyya idan kuma ya ɗauka a zuciyarsa mai ɗauke cutar shine Allah amma ya yi waɗannan ababen a matsayin sababi don hukuncin da yawa Allah ƙarya ya sanya sababi ga abinda Allah bai sanya shi ya zama sababi ba Allah bai sanya idan mujiya ya zanto maganin barawa ba gida Allah bai sanya makafar rago ya zanto maganin shigowar barawa Allah bai sanya ba zobe da za a rataya wa jariri a wuya ya zanto maganin baki ko maganin kambun baka Allah bai sanya bauri ko dodon kodi ya zanto maganin mayu bai sanya haka ba a ƙari'ance bai sanya haka ba a ƙaddare Ya haka duk wanda ya ɗauki wannan ya rataya da nufin wannan maganin in ya kudurta a zuci wannan abin shine zai magance masa wannan abin to ya yi shirka a cikin rububiyya in kuma ya yadda a zuci mai warkaswa shi ne Allah sai dai ya rike wannan abin a matsayin sababi kamar yadda mai shan zuma ya dauki zuma a matsayin sababi na warkuwa daga mai ciwon ciki shi ma yace haka sai mutum to mai shi mai shan zuma ya samu izini daga Allah daga manzansa kai kuma ka da izini daga Allah daga manzansa yanzu kai tataccen makareci ne duk da baka kafirta ba ka ga cikin layin makareci yanzu ka zanto kana cikin masu alƙawlu ala Allah bila ilmi dan me ka jingina amfani ga abinda Allah bai so yana amfani dan me ka jingina wani amfani ko tasiri ga abinda Allah bai kaddara yayi wannan tasirin ba ina fatan ko fahimci wannan to kun ga ta ko ina ka fita in ka kudurce abin a zuci shirka babba idan ka kudurce cewa mai warkarwar Allah ne amma ka rike wannan wajen sababi alkazi wal ibtira wa Allah kun bai zo ne mai insha Allah باب من الشرك لبس الحلقة والقيد ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون wannan aya ta 38 a cikin suratul zumar ubangiji ce kul kace da su afara'aytum ko bani labari ko bani labarin ma ta da'una min dunillah abinda kuke kira ba Allah ba in ma kira na ibada ko kira na roƙo du'a ibada ko du'a matsala abinda duk kuke kiranta da nufin girmama shi da ma maki abinda duk kuke kiranta da rufin gabatar da bukatun ku sa, min dunillahi wanda ba Allah ba ko bani labari in arada ni Allahu bi dhurrin idan Allah ya nuface ni da wata cuta ta kama ni zazzabi ko ciwon kai hal fa ta zurri shin waɗannan dangin abin bautan naku na iya yaye wannan cutar da Allah ya da ita au arada ne bi rahmatin ko in Allah ya so ni da wata rahama ya so ni da lafiya da waraka hal fita mumsikatu rahmati shin suna da ikon su kame wannan rahamar ka ta zo gare na wata gaskiya haka aka ga annabi tambaye masu bautar wani wanda ba Allah ba kuma ya tambaye su dan haka mm. kuma suka yi su suka ji ba da Allah saboda a zuciyarsu sun yadda cewa wannan abin baya iya cutarwa baya iya amfanarwa sun yadda in nema ta zo daga Allah ne sun yadda in cuta ce ma ta zo daga Allah ne wa bai kun bin nema jinka min Allah sun bai zama ta kuma birru ka ilaihi ki da sun yadda da wannan dan haka ma in suna cikin sarari sai su rike Allah amma me yasa suka rike wannan ababen bautar sun rike su ne a matsayin wasa'i ta wasu kama kafa da sunan aje da fadar Allah kawai shine abu ba wata duk tawassuli ne ya musu nan garin sun kama kafa da sunan su su fara Allah wata wato wani tsani da zai kai ga Allah amma sun yadda waɗannan ababen ba su ne Allah ba ina fata an fahimta ai wato buwayar Allah da girman su suna da yawa wato kungiyoyin kafirai ma ba waɗanda suka ce ba Allah ba su da yawa har kafirai sai ya sa akwai Allah har farisawa masu alloli guda biyu ilahun nur wa ilahun zulma suka ce alloli biyu ne da na haske da na duhu na haske shine wanda yake koro alkhairai na duhu shike ke kawo sharri duk da cewa sun yi sa guda biyu amma sun yi da ɗaya ya faɗe karfi na nur ya fi to dan saboda haka wannan shine yayi aka ce ya ce da su sai Allah ya ce kul hasbi Allah ka ce da su ni ubangiji da ala ya wadace ni ya ishe ni bana neman wani abu a wurin wani waninsa na amfani ko na akare ni daga cuta bana neman auren kowa a wurin Allah nake ma hasbi Allah alaihi yatawakkalu mutawakkilun ga Allah ne masu dogaro suke dogara to menene dangantakar wannan aya da matashiyar magana matashiyar magana da ya ce mina shirki lubsul halqati wal qayd wa nahwihima bi raf'il bala'i sai ka fadin Allah ta'ala kul afara'aytum min ma tad'una min dunillah in arada ni Allah bi dhurrin hal kunna kashfa dhurri aw arada ni bi rahmatin hal kunna man kashfa rahmati menene dangantakar wannan da dangantakar kan eh ko kuma ma'ana don a nuna waɗancan ababen gaba ɗaya ba ta iya ɗauke cuta ba ta iya kawo amfani ko menene don ya ce mata da una abin da duk kuka roƙa abinda duk kuka tsammace shi cewa kuke kiran shi dan ya kare ku ko dan ya ba ku wani amfani idan Allah ne zai da wata cuta zai dauke wa daukewa idan Allah ne zai da amfani zai ta iya karewa a ce wannan ya nuna annabu wa zurru bi yadillahi ta'ala قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه مساعدا وعن عمران بن bin husayn radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة قال انزعها فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا wannan hadisi an karɓo daga Imran ibn Husayn ibn Ubay ibn Khalaf al-Khuzai ana kiransa Abu Nujayd kunya kenan shi sahabi ne babansa sahabi ya mutu musulunta a shekaran Khaibar ya mutu a shekara ta 52 bayan hijira Imran ibn Husayn yace anna rajul anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur ya ga wani mutum a hannunsa akwai zobe min sufur wanda ake yi na tagulla ko na azurfa fa qala sai ce ma hadihi menene wannan nake gani qala min alwadinati yace ai na sa wannan ne min alwadinati saboda ciwon hannu alwadina wani nau'i ne na ciwon hannu jijiya ce a dantse take ciwo ta murɗewa mutum galibi maza suke ban da mata fa qala sai annabi ce in zaha kire wannan zoben fa inna la taziduka illa wahana ba abin da za ta kara ma sai cuta da rauni fa innaka law mutta wahiya alayhi da ce za ka mutu wannan zoben na hannunka ma ta abadan ba za ka rabauta ba har abada wannan imam ahmad wato malik ya cewa rawahu ahmad bin sanadin la ba sabihi wato imam ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi bin sanadin la ba sabihi kamar da shi shek muhammad bin abdul wahab yace a banda ahmad ma akwai ibn hibban ya rawaito hadisin haka al-hakim ne Annai Saburi, haka ibn majah sai da kuma kash hadisin da'ifi wannan hadisi da da'ifi saboda haka sakon da yake son ya bayar wannan aya ta wadatar annabi na nuna wannan zobe baya amfani inda hadisin ya inganta ko ba abin da zoben zai kara mutum sai sai cuta duk sakon da wannan hadisin zai bayar aka aya ta riga ta wadatar ba za mu jingina ma annabi abin da bai tabbata ba daga wannan shi a iya tafi ijtihadin Ahmad da wato da Sheikh Muhammad bin Abdullah ba din ya inganta amma ko ba yi وله أن ta بن amirin marfuan. akwai hadisin kuma da aka karɓo wa lahu at-tamyiz fi lahu yahudu ila al-imam Ahmad wannan hadisi ya tabbata da cikin musnad na Imam Ahmad an karɓo shi daga Uqba ibn Amir marfu'an hadisi ne marfu'i ma'ana annabi ne ya faɗa wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'i huwa al-maqtu'u duk abinda aka ce marfu'i abinda annabi yake idan an ce hadisi maqtu'i abinda tabi'i ya faɗa idan an ce mawqufi abinda sahabi ya faɗa wa ma adaftahu ila al-ashabi min muhimatan tamimatan faqad asraka banda Imam Ahmad haka Imam al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito ta kuma wannan riwaya ita ta tabbata wannan tabbatar da sahihiya ce an gane ku wanda Sheikh albani ya inganta wannan hadisi a cikin sunan al-ahadith sahiha shine jerin na in ya furta a zuciyarsa la ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الأمة فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ابن أبي حاتم يا رويتو مغانا daga Huzaifatu bin al-Yaman shi Yaman din sunansa Husayl al-Abati aliful ansar shi Huzaifa ibn al-Yaman sahabiyun ne mai yana cikin sahabbai wanda suka musulunta farko farko ana kiransa sahibu sirri rasulullahi baban sa ma sahabi ne Hudayfa dan annahu ra'a rajulan ya ga wani mutum fi yadihi khaytun min al-umma ya ya rataye wani zare a hannunsa ko wani udu a hannu min al-umma ya ce saboda masassara ko da zai na damu ina da hada za ko irin wannan a sashin da fulani suke za ga wani zare da suke karanta wani abu sun kushe stopper ɗin kulli stopper ɗin kulli haka suna nan suna kiran sa da zai kiran sa ko lambar ko ne ala kulli halin ne ya ga da wani zare a hannu ya ce saboda masassara fa qata'ahu bai wata wata ba sai yanke wannan zaren wa tala qawluhu sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun da yawa daga cikin mutane ba sa yin iman da Allah ba sai ka samu suna shirka ma'ana yana inkari ga wancan mutum da ya rataye wannan zare tare da yin itikanin yana magance mutum daga matattara cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka har ya dace ya kafa masa hujja da fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun wannan riwaya ta ibnu abi hatim ya zo a cikin littafin annabi sadi cewa shi ma riwaya ce wanda take bukatan karin bincike ma'ana dai bata inganta a cikin dukkan nasoshin da suka Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin wannan babin wato nassi biyu ne nassin qur'ani da nassin hadisin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wadan nassin qur'ani baka bukatan ka ce sai ko zai bida nassin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wannan ya inganta to waɗannan guda biyan su ne kan abinda ya kulla babi akai باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تفكيك waɗannan guda biyu sun wadatar wajen su zama hujja bisa ga cewa a rataya zobe ko tsare ko dukkan wani makamantan su dan kare cuta ko dan dauke ta idan ta sauka to duk wannan yana daga cikin dangogin shirka waɗancan sauran hadisan in ma da fi inganta sharhi za su yi wancan aya ina fata an fita. abin da malamai ke cewa min babi ta'awud bil adilla kawai ana son a karfafa dalilai sai ka kawo in ka kawo ɗaya ma ya wadatar amma ta lo sauran dan ka kawo dalili bayan dalili dalili bayan dalili ba wai dan ɗaya baya zama hujja ba Sai ko zai zama hujja to kuma wannan shine adalci kasancewar muna girmama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab muna daukar shi a matsayin mujaddadi a karnin sa muna daukar shi a matsayin wanda ya daddada tauhidi kuma har yau ake cin albarkacin da'awarsa wannan ba shi ke nuna mu tsarkake shi ba ya zo masu mai baya kuskure wannan ba shi ke nuna cewa da zai fada wani rami na kuskure ba to yana wato ba tare da ya sani ba da haka yana daga cikin adalci dukkan da kake mutum idan ya kuskure ka dinga na kuskure sai dai ka gane kuskure da dukkan wani mujtahidi na da ko na yanzu matakar ya kai matsayin a kira shi da suna mujtahidi da kuskuren sa wato baya zama hasara a wurin Allah ta'ala dan idan ya kuskure yana da lada in kuma ya daidai yana da lada lada biyu idan ya yi daidai lada daya idan ya yi kuskure kuskure da ka lokacin da kake jingina masa kuskure ba za ka kai ba ba ka wato ka ce yana da lada daya amma waɗanda ba su fahimta ba zai sai a yanzu kana nufin wani ya kuskure da ka ba da fatawa da ta saba ta mutum da ake girmama shi a da can ko a yanzu sai a ɗauka cewa kana lakacewa wannan mutumin kan kuma sai a ɗauka cewa a'a yanzu kai kenan ka fi wani ilimi to wannan duk jahilci ne kasancewar na ba da fatawa da ta saba mata malami na ba shi ke nuna na fi ilimi ba a'a na fahimci wata matsala ta addini guda ɗaya wadda shi bai fahimta ba yanzu ni kila ya fahimci guda ɗari wanda ni ban san su har yanzu na nan da kallon na malami na ya fi ni ilimi ya fi ni tagawa ya fi ni tsoron Allah kawai dan na san wannan babu kai ba shi ke nan na fi ina faɗin mun fahimta to irin waɗannan ababen ya kamata mutane su fahimta idan an ba da fadawa da saba da wani malami wanda ake girmamawa a datin ko a yanzu kar ka dauka cewa zagin sa kai, ko an raina shi ko ana so a nuna shi bai ita ba ba haka bane ka'idar ilimi ke mutum ya kuskure ka ce ya kuskure ko da ba ka dinga ka'idar kenan ba sauke a cikin harkar ilimi ilimi amana ne ko kuma ilimin addinin musulunci amana ne babu wani boye boye a cikin fihi masail malam yace a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayl wato kawai da harshe dangane da rataya ko sanya dobe wato da nufin dauke cuta ko wato ainihin ah, hana ta zuwa wal ko da ta yi zare da wannan manufa wa nahwihi ma da makamantan su li misal zalika wannan akwai karfa akwai abin da kenan akwai kauta hanci cikin الثانية مسألة تبيو أن الصحابية لو مات وهي عليه ما an nuna ga wani mutum wanda yake cikin sahabbai ne aka kaddara da zai mutu wannan abu na hannunsa aka sai ma abulha bai ta ba to kaga wannan hadisi da ya inganta shine wannan istidlalin zai inganta shi yasa suke cewa al-istinbatu farqu tafsiri bima'ana la tastanbit hatta tusahih ba ka yin istinbati da tsakin nasi sai in ka da ingancin sa in ba haka ba in ka je kai kai istinbati da tsakin nasi kafin ka gane ingancin sa daga baya sai ka zo ka samu nasi dhaifi ne yanzu duk abin da kace bihi fawaid yayi bi duk fawaid sun ne duk da gayi yo me fa'ida da tsakin hadisi dhaifi ai ba ita فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر yace a wannan akwai abin da ke nuna karfafa maganar sahabbai da suke cewa karamar shirka tana da girma sama da sauran ayyukan kaba'ira kamar sun ta tsara da shaidiya karamar shirka ta fi shi girma as-salisatu mas'ala ta uku annahu lam yu'zar bil jahalati ba a ba su uzuri ba cewa ya jahilci mas'alan kawai sai aka hukunta da zai mutu akan wannan abu da ba zai rabota wanda ke nuna kenan ba a ba da uzuri da jahilci amma wannan babin cewa ba a bada uzurin jahilci ba abu ɗaya haka akwai lokacin da ake bada uzurin jahilci akwai lokacin da ba a bada uzurin jahilci kaɗan daga cikin irin wannan wurare mutum da yake raye a garin da akwai ilimi na qur'ani da hadisi kuma akwai malaman da suke karantarwa kowa da yana da damar da zai je wurin su ya san ya ki zuwa ya koyi qur'ani da hadisin da zai bauta ma Allah da shi to ya ci gaba da bautar Allah da ya tashi ya gane a garin su to wannan babu yanda za a yi dan ya da aiki abu a ce wai a yafe masa saboda shi jahili ne ubangiji zai kama shi da shi dan an riga an yanke masa hanzari yana ci ana karanta qur'ani yana ci ana karanta hadisi amma ba ya da lokacin yaje ya hana kansa lokaci da gangan yana daukan abin ba ci bai ne wannan babu yanda za a yi masa hanzari da jahilcinsa in yi aikin kafirci ya kafirta in yi aiki na musulunci ya ya zama musulunci in yi aiki ba inda za a yi kaba shi me yasa yake zuwa koya ina ba za mu yi amma mutumin da ya tashi a ƙauye ba malamin qur'ani ba malamin hadisi bai sai je koyi addinin ba bai san garin da zai je koya ba ba shi da daman ya gari mai nisa ya je koyo ya tashi ta wa Allah farko dai da ya tashi gana a garin su to wannan ana ba shi hanzari da dalilinsa shi yasa ko a cikin littattafai na fatawa kaka ga fatawar mutanen kauye daban take da mutanen birni dan su mutanen kauye suna nisa da inda ilimi yake mutumin birni kuma yana kusa da ilimi abin da aka zo mutumin kauye uzuri sai ga hana mutumin birni kai ba ka da uzuri ba kana cikin gari ba kana ji kana karanta Qur'ani ana karanta hadisi cikin ruwa an bayyana ko ma'ana dai babin cewa a bayan da uzuri cewa wani jahili ne ba wace uzuri jahilci ba abu ɗaya ke ba haka kawai akwai lokacin da ake bada hanzari da jahilci akwai lokacin da ba za a bada hanzari da jahilci ba dole za a kiyaye shi mutumin da inda yake raye dan kafin a bashi uzurin ko a hana shi an gane ko الرابعة مسألة هدو أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر أنها dukkan dangogin abin da muka faɗa na zobe ko dare ko duk abin da za a rataya la tanfa'u waɗannan ababe ba sa amfani fil ajila a nan gidan duniya ma tukuna bal tadurru bari ma cutar da mutum suke yi li qawlihi la tuziruka illa wa al khamisa mas'ala ta biyar al inkaru bi taglidi ala man fa'ala mithla zalika ana iya wa mutum inkari in ya aikata wannan abin kuma wajen inkarin a kawai sa masa harshe السادسة مسألة تشدة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه kalara an nuna cewa man ta'allaka sai an wuce da ilaiki wanda duk ya rataye abu za a jingina shi da wannan abun a kyalin shi a gani shin abin zai amfane ba zai amfane ba an gane ko idan ka rataye amfani ko cuta ga wani wanda ba Allah ba sai ubangiji ya kyale ka da wannan abin ya ga za ka yi da kanka zai iya cutar ya kyale ka a nan duniya da kuma lahira kaga ta da wake nan ta tabbata asali atu ta bakwai atasiruhu bi anna man ta'allaka tamimatan faqad ataka bayani ya zo karara wanda ya rata ilayya yayi shirka asaminatu matsala ta takwas anna ta'alika alkhayr na al-umma min zalika mutun ya rata wani zare a cikin wajen ya dauke masa cutar masassara shi ma wanda yana cikin tangoji shirka asali atu matsala ta tara تلاوة هزيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر yadda Huzaifa ibn al-Yaman ya karanta watan aya dangane da wanda ya yi shirka karama wannan dalilin na bisa ga cewa a ce sahabbai suna iya kawo aya da take magana kan shirka babba don su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka كما ذكر ابن عباس في آية البقرة كما يدعي ابن عباس يفدا أشتير بشكين آية سورة البقرة to wannan shine karshen dai wannan abinda dai wannan babu kulatar abinda ke cikin sa dukkan abinda Allah bai sa ya zama sababi ba shar'an wa qadaran baya halatta mulke shi ya zama to sababi al'ashiratu matsala ta tara ta goma kai annaka alikal wada'i min al'ayn min zalika mutum ya rataya alwada ne wuri mutum ya rataya wuri a wuya min al'ain wai dan saboda kambun baka ko maganin baki min zalika shi ma dai yana daga shirka yin haka ta ashar mas'ala ta goma sha daya addu'a ala man ta'allaka tamimatan yin munin addu'a ga wanda ya rataya laya anna Allah la yutimmu lahu cewa Allah kare cika masa gurinsa, wa man ta'allaka wada'atan kuma yin addu'a ga wanda ya rataye wuri fala wada Allah la cewa kar Allah ya kwantar masa da ransa ai taraka Allah lahu kada Allah ya kyale shi ma'ana to da take abinda abin da dai wannan babin ke nuna yan kulaka na babin shine dukkan abinda da ubangiji bai sanya shi ba ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza ko rigakafin cuta kaza to baya halatta mutum ya tashi ya zama sababi sanya shi ya zama sababi amma ta hanyar kaddara ubangiji ya kaddara wannan abu ya zama sababin ta sannan kuma ta hanyar shari'a ubangiji ya yi izini a yi amfani da wannan abin don ya zama maganin mai yanzu duk wanda ta abubuwan da muka ambata kawai za ta yi zare wannan baya maganin matasa za ta yi zobe baya maganin baki haka ka zo kofar gidanka ka yi sabon gida ka sa kaho a kofar gidanka wani rago wannan baya maganin gidan barawo ko a cikin siyarin motar ka ka zo a baka wani guraye ka zo ka sassa duk wannan baya maganin wato hana hadari na mota baya hana kuma farawa ya kai ni so nawa gida da wannan kafar rabon da komai barayi sun shiga sun yi da su biyar sauran an gane ku to duk waɗannan ababai ubangiji bai sanya su sama sarauki ba ta hanyar tajriba kwararren likitoci ba su jarraba waɗannan ababen suna gano suna wannan maganin ba ta hanyar shari'a Allah bai yi izini ga a tsarki wannan abin don magane wannan cutukan ina fatan kun fahimta inda an jarraba ta hanyar likitanci wannan abin na magani kaza to sai mu nemi izinin shari'a in dalilin shari'a bai fitar da abin ba sai mu rike shi magani amma ta hanyar likitanci ko al'adance ai ba wani mutum da za ka je a kuma ce da dida ga wannan zai ta ya gida maganin ba sai maka dariya ce ko baka dariya an gane ku Allah bai kaddara abin ya zama sababi ba dan wani kingiya wani malami ya ce ma malama da hadari a duk wanda yana cikin waɗannan in yana cikin wannan babin wani hawaye ba kuma kai kuma manta da bayanin da muka yi in mutum ya kudurce a zuci wannan abin yana iya kare shi daga cuta ya jawo masa amfani shi wannan abin da ya rataya na dodon ko da ko menene ma duk cikin abin da muka zana muka ce yayi ne shirka a shirkul asal a shirkul rububiyya ya shirka a cikin rububiyyar ubangiji wanda ko sa Abuja ne bai shirka cikin rububiyya ba duk shirka da suka yi cikin rububiyya amma cikin rububiyya sun kyale ma Allah kayan sun yi da shi ke komai yanzu duk wanda ya kudurce wannan ya yi shirka da sa Abu babu sabai irin a shirka da rububiyya tabbas da wannan wal in sa'altahum min khalqa samawati wal ard la yaquluna qul liman al-ardu wa fiha in kuntum zalimun sayaquluna Allah قل من رب السماوات السبع ورب الارض العزيز سيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء waye fuskar bai ke hannunsa ko bai ke hannunsa kaga cuta da amfani kashewa rayawa arzawa Wa ke da wannan gaba daya sai ya kuma da Allah zan ce wannan aina Allah ne sa Abu Jahil sa Abu Lahab duk sun yi da wannan tun na Allah ne to sai mutum ya zo ya zo dauko ida mujiya yake shi da wannan ko auren giwa yake shi ne zai ba magance wannan to kaga ai yayi sai da kusa Abu ya ba shi irin daga nan za ka gane irin fadin jahilcin da muke da shi a cikin masanin kasashen mu duk da wa addini da yaduwarsa amma karantar da tauhidi yi karanci kuma duk abin da za a karantar matukar ba tauhidi ba zai warware wannan matsalolin ba ai ai shekara dubu ana karanta da tauhidi mutum ba za a gane wannan matsalolin ba sai an koma tauhidi ba a daina karatun fiqh a sa shi kuma a sa tauhidi a sa qur'ani a sa hadisi to sai a waraka. ilimin nan guda hudu dole sai da su a cikin zuciya guda hudu ba'du ha aqidun bi riqabi ba sashin suna rike da suna ga talabuwa ilimin farko ilimin qur'ani karatunsa tafsirinsa ilimi na biyu ilimin hadisi gane za ku zakulo hukunce hukuncen da ke ciki ilimi na uku ilimin tauhidi ilimi na hudu ilimin fikihu waɗannan su ne ilimin da ake kira ulumul masas ko ulumul gaya wanda kai tsaye suke kulla alaka ka da ubangiji sai ka haɗa su dukkan zaka fahimci addini inda zaka zama malamin hukuncin duk duniyar nan ba karanta tauhidi ba ba karanta bayani ba karanta hadisi ba har yanzu hukuncin ka amini ne kai gama garin mutane ne kana cikin gama gari kawai bambancin ja kai ga bagari mai dan dama dama ana jan nasir risala yana iya karantawa ana ja masa nasir ya ya karanta amma yanzu daga magana ne tun da yanzu da an jima za ka je fadawa za ka je tun tude ka kira sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda daga gari su ma haka zai za ka je rantsuwa ka rantsa da sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda daga gari su ma haka zai da ka karanta Qur'ani da hadisi sai ka samu hadisi ya ce man kana halifan falyahlil billahi shi kenan ka riga ka warkar da kanka babu ma a sun ruqa wata ma'ir. babi na gaba babi ne da yake magana a kan ma da ya zo sun ruqa cikin hukuncin ruqya wata tama'im da kuma layu malamai suka ce fikimin da ke cikin wannan babi shi ne a can babin sarara malam ya nuna abin da ke ciki idan an yi shirka a kai, amma a nan sai ya fitowa kan sai an yi shirka bai fito fili yake a jama'a shirka ne bai fito fili yake ruka shirka ne saboda menene saboda ruka da a jama'a dukkan su suna bukatan a tafsir rarrabe magana a ciki aji ajini tamima a kowace ta zama shirka kaulan wahidan a kowace da ba ta zama shirka ba an yi sabani to da haka baya so ya bada hukunci yankacce guda daya duka akwai kowace ta zama sadaka kawai da wahida akwai kowace ta zama halal ko babu sahabi kai da haka ba zai ba da hukunci ba sai ce babu ma da'a wannan babu yana magana dangane da abin da ya zo na nassin qur'ani ko hadisi sirruka cikin hukuncin tobi wata ma'in da kuma tamai idan an ce arruka jam'i ne na rukuya rukuya shine addu'a ko tobi ha yin addu'a a toba wani lokacin ai addu'a ba tare da tobawa ba kowanne daga ciki ya halatta ka sa masa suna al-ruqya an gane ko matama'in jam'i ne na tamima wato tamima kuma shine abin da duk za a rataya a wuya da nufin kare cuta ko da nufin dawa. galibi masu rataya abu a wuya suna yi ne da nufin kare cuta ɗin galibi ba su zai san cewa a kawo amfani ba wanda zai kawo amfani galibi ko a sa a hannu ko a rike a jihu ko wani abu makamancin haka irin layar tsuntuwa ko layin fata ko wani cikin sauran ko ta karban baci ko ta kare tambaya galibi ba lafiya ta ake a wuya duk ana tsaya a wuya to wannan galibi saboda kawai bara idan har goji biya ta yi wani waje da ba inda ta ko maganin mayu ko maganin baki ko maganin mahasada galibi to da haka da daga biya yan uwa mun ce duk abin da ake kira da suna tamima shine duk abin da aka rataya a wuya to mu tsaya nan ba sai muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani to an rataya shi a wuya an rike shi a hannu da nufin kare cuta ko jawo amfani wannan shine tamima abin da yasa muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani ai mata suna rafe tsakiya a wuya me suke nufi kare cuta ko jawo amfani ko daya a kawai suke suna sa sarka da nufin kare cuta ko ya amfani a'a da nufin ado to kaga wannan ba zai shiga cikin a samu suna tamima ba an gane ku domin ma dan haka wajen suka ce lafazin tamima din an ciro shi ne daga cewa yatimmu lahu ma qasadahu idza ta na'am abin da yake so zai tabbata idan ya rafiya daga me yake so na kare cuta ko jawo amfani to ita a rukuya din nan da ita a tamima din nan sun kasu kashi kashi kamar yadda zamu gani karkashin nasoshin da zamu karanta مالك في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت في الصحيح قائدة إذا أنت في الصحيح إذا ألف لام أكي سلو أنا نكون بقاري ana nufin bukhari ba tare da muslim ba bukhari shi kadai ba ko muslim ba shi kadai a bukhari kadai wannan shine ka'ida da malaman hadisi suka sani amma daga wadansu mawallafa ba sa bin wannan ka'ida sai suke fis sahihi kuma ya zanto bukhari bai rawaito shi to dai wannan hadisi fis sahihi ya zo cikin hadisi tabbatacce riwayan bukhari da muslim ne hadisin an abi bakirin al-ansari an karbo daga abu bakir al-ansari suka ce sunansa qais ibn ubay kamar yadda ibnu sa'ad ya faɗa a cikin littafin sabaqat amma ibnu abdul bari yace a a bincike bai gano mana sunansa ba mun san shi da alkunya saboda san shi da sunansa ba an san shi dai Abu Bakir al-Ansari Abu Bakir al-Ansari yake cewa na annahu kana ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tare da annabi jira da mutum tabbata gare shi fi ba'd asfarihi a wani sati na tafiye tafiyansa fa arsala rasulan sai annabi da kansa ya aika da wani jakada ko dan aike na musamman Allah ya baka yan nabi raqabati ba'irin qiladatun cewa kadda a kyale wata wato ainihin qiladatun min watarin wata igiya da aka yi ta min watarin da wato me abin nan dake jikin kirgiya za mu ce baka baka wannan abin da ke jikin baka tsirkiya ko sunan tsirkiya kar a kyale wani abin wuya min watarin wanda yake na tsirkiya fi raka ba ba'irin a wuyan wani rakumi ba sai dai an cire ta duk a duba rakumin da mutane ke kai duk inda aka ga tsirkiya an rataya ta a wuyan rakumi a cire ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam au kiladatun waɗansu kuma suka ce a'a ba ma wai tsirkiya din wanda aka rataya ba kowane irin abu kuka samu an gani a wuyan rakumi ku cire wato mai ya hadisin yayi shakka ma dai annabi ya ce kiladatun min watarin ko kuma ya ce kiladatun kadai ba tare da ya ce min watarin ba da ko ma'ana za ta ta ba idan annabi ya ce a laifa kowane rakumi kada a kyale tsirkiya kar a kyale wani abin wuya da aka yi shi da tsirkiya ba sai sai an cire shi ya ta bamban da ya ce a laifa wuyan kowane rakumi kar a kyale wani abin da aka rataya a wuyanka ko menene ba sai an cire shi ma'ana tana ta bamban dai idan an take hukunci kan tsirkiya wannan na nuna sauran ababai idan an rataya a iya mana su amma idan an ce dukkan wani abu mai na ne a cire masa wannan ya nuna ba za a kyale kowane irin nau'i na igiya ba a cikin rakumi ne ko da tsirkiya ne ko ba na tsirkiya to amma rewa a wato shakkan nan da rawuye tsakanin lafazin nan guda biyu lafazin farko shine tabbatacce idan wata riwaya ta tabbatar da shi cewa Allah ya baka yanna fi baki ba'irin kada a kyale a cikin wuyan wani rakumi qiladatun min watarin wata igiya da aka yi da sirkiya illa a fati sai an tsire duk inda ka ga biyar ta wani hadisi na cikin bukari da musulun malamai suka ce abinda wannan ke nufi shine su larabawa a lokacin jahiliyyar irin tsirkiya din nan da take jikin baka aka yi amfani da ita har ta tsufa to idan za a canza wuta da aka yanke ta sai a je a rataya ta a wuyan dabba wai ita wannan cikiyar da aka yi irin wannan amfanin da ita ta tuka tana maganin baki tana maganin barayi tana maganin kambun mata da haka da kuma ba zai mata ba ba za a sace ta mayu ba za su yi maka da ka shi ne abin da suke kudurtawa ta da jahiliyyar da babu wani tsabai to sai annabi sallallahu alaihi ya sa an yi tafiya da sabai sai ya ce a wa duk wanda yake da kuma ya zo wannan zulkar a ce kar ba da mai izinin to sai wannan ya nuna ka kaga tafiyan nan da annabi yi ba da musulmi da ba da musulmi da shi amma a cikin su kenan akwai wanda a cikin rakumin sa akwai wani to amma wannan saboda jahilci a lokacin da suna farko farkon shiga musulunci annabi bai abin da ba kawai sai ya matsa lamba cewa a je a cire to shine malamai ke cewa wannan na nuna shugaba رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى da da da mun ya kullu yana cewa inna ruka lalle tobi to karatun da ya kuma yin amfani da shirkun wannan duka ne shirka ne eh eh ku hakuri mana ba ku da hakuri yanzu kawai abin da muke so mu tabbatar hadisi ya inganta sai mu shiga cikin bikin sa sai mu dawo dauki lafazin ɗaya ɗaya wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud Imam Ahmad da Abu Dawud da ruwaito shi an gane ko kuma hadisi ne ingantacce lafazin da ke cikin Abu Dawud hadisin yana da tsawo sama da yadda aka kawo shi ga yadda lafazin zai yi an karɓo magana daga Zainab imra'at abdullahi ibn Mas'ud matar abdullahi ibn Mas'ud qalat ita Zainab tace inna Abdullahi, ra'a fi ulqi khaytan abdullahi ibn Mas'ud ya ganni da wani wuya da wani zare na rata a wuya wani ulu ko kirkani na ya a wuya fa kana sai ce ma hada wannan zai ba qultu Zainab tace sai da shi khaytun ruqiya da shi wani zare ne na je aka yi mun tofi cikin sa kaga gani irin da wanda muka ambata da sai mutum ya daina ciwon kai ko mace tana ciwon kai sai mai tsumbu ya dauko wani zare sai yana yin wani tofi yana karanta wasu addu'o'i irin na na jirka da ya karanta ya karanta sai ya tofa daidai wani bangare na zaren sai ya kulle wannan wurin sai ya ci gaba ya tofa har ya ya zaren sai a bata sai ta ya a wuya ko talata ya to irin wannan gaga sun lokacin da Iliya ga Zainab mata Abdullahi da Mas'ud take yace menene wannan tace khaytur ruqiya li fihi wani zare ne aka yi mun tofi cikin sa kala tace fa akadahu sai Abdullahi dan Mas'ud ya kwace ki thumma qata'ahu ya tsin kashi nan ke thumma qala sannan yace antum alu Abdullahi la aghniya'u Ali shirk ku iyalan gidan Abdullahi dan Mas'ud wallahi kun ta gaban shirka ba za ku taba yi shirka ba sai tsun kashi nan kaga ta maza in kaga shirka cikin iyalinta ku gan su da wani laya wani wani menene haka za ka da ta gidan ka ne ko mahaifanta ba su da tsawa ita eh, ba da gidan تدري لقد كان عيني تكذب وكنت أختلف إلى بلاد اليهود تسي دا كان إدو ناكرا da ni ina cin ciwon ido ko zunzumi to sai na kasance idan ciwon idon ya kama ni da can ina tafiya wajen wani wane da a sunan wani ba yace fa idza raka idan nabi yayi mun tafiya ila akana sai idan ya dana cewa ya dana nabi fa kana abdullahi ya abdullahi dan mutum yake inna ma zaka amalu shaytan wannan abin da ke gani aikin da kan kana yanhatuha yakbi sai dan yake zuwa ya soke ne miki da da dan yatsanta sai ki rinka jin ciwo kin rinka jin damuwa idza raka idan kin je wajen wannan bai hudan dan da shi da ba sun kulla kamfanin ne shi da ke kanne shi da shi zai fi kwastomomi da karfi da yake jin malai shi kuma zai bada magana da zaran kin je wajen wannan bai hudan izara ka idan yayi tofi kaffa anha sai idan kawai sai iblis idan da zungu da muke da ya dauke hannunsa ya ne ciwo idan kun bi kuma ya sake zungular ki har sai kin je idan kin je da yayi tofi kuma sai dan ya dan ya zanka ko dan ya abin da yake so tana miki ido dan Allah ka duba yadda iblis yadda yadda aljanu ke hada abin da tsakanin da malaman duba da yan yadda yace inna ma yakfiki an taquli ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kudu daga yanzu in kin kare kin an tsoka ne miki ido ko idan kina ciwo ko wani na radadi ya ita ki ba ruwanki da boka ba ruwanki da dan sabbo ba ruwanki da wani abin ne ya ita ki faɗa abin da annabi ya kasance yana faɗa menene annabi kasance yana faɗa yana cewa azhabil ba'd rabban nas wacce an tafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sakaman azhabil ba'd rabban nas wacce an tafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sakaman azhabil ba'd tafiyar da cuta ka kautar da cuta rabban nas ya ubangijin mutane shine wa Allah wacce ka warkar anta shafi kai ne mai warkaswa la shifa illa uka, ba wata warkaswa sai warkaswarka shifa Allah ya gadi wa kamar ilin warkaswar da ba ta rage wani cuta idan ka warkas an riga an tafi amma dan goga ko da ka dan sauki to zai sake hada ka da shedanin su shedanin su je zan ka sai ka dawo ina ba kan fahimta da aka yi su da dama masu duba da masu aikin bokaci suna alaka ne su da aljanu sai a sace masa abin hawa daga nan a tafi da shi a bi hanyar Kaduna ko a bi zariya ko a bi ina ne aljan sai ya zo ya samu malamin doka sai ya faɗa masa inda aka tafi da abin don saboda shi aljan ubangiji ya halitta ya ba shi wata kudura ta gaggawa cikin minti biyar sai da aljan ya je kusa ya dawo ya je Maiduguri ya dawo minti biyar kafin jirgin da zai je wannan tawainiyar saboda haka da an yi abin zai iya bin sawo nan take zai mutu da arewa zai iya neman taimako da yan uwansa aljanu har su gano inda abin hawan yake idan sun zo sai su faɗa malamin sun ko su faɗa malamin duba ya buga kasa kai ka ɗauka shi ya gano aljini ya ba shi labari amma kafin ya ba shi wannan labarin ya darki sai ya kasanta masa yamma kullum zai yi wani da shi yamma kullum zai baka sujada yamma ya zai daina yin wankan jaraba yamma ya ta cikin salloli guda biyar ya ba shi ɗaya ya ya gudu kawai irin waɗannan shi ke saka ɗan lokacin malamin duba ko wannan irin wanda abu da ka gan shi wallahi ba annuri a fuskar kake kira in ma sai danyi ya masa ya rinka zama cikin datti yana wani ya ba shi wani nau'i na turare idan ka je ɗakin ka ba ka iya haɗe yawo to duk dan ne ya ba shi wannan ƙa'idar sai in yayi wannan sannan shi ma ya biya masa bukata za ka yi mamaki ke aljan mai yake so idan aljan kafiri ne abin da yake so a kafin kuma Allah ko ta wata hanya ki? shi yasa idan ya kai matsayin ifrit babban aljanun da duk kantarewa ba zai iya cewa ka'idar su ne duk wanda ka ba shi jinjiri ko duk wanda ka ba shi jinin mutum ko wani sashi na mutum ko kai ko kaza dan kawai ya amfana da shi kai ko bukatunka kuɗi ne zai kawo maka daga kowane banki daga kowace kasuwa idan kawo maka daloli idan sai ka kake so kawo maka to ranar tashin sai ku tashi a tona maka asiri tsakanin kai da shi dan adam da kansa zai bayani kafin aljannin ya bayani yace ka samta abazuna bi ba ya ubangiji mu da aljannin nan sashin mu ya amfana da sashi samta na bi ba, sashin mu ya amfana da sashi mu sun kawo mana abin da muke so mu ko mun bi ka'idojin da suke so wa balagana ajalan alladhi ajjalta lana haka muka rayu har muka kai ajalin da ka kaddara mana muka mutu ba tare da mun ba Allah zai ce annaru matawaqu khalidina fiha wuta ita ne kuma ku da su ku je ku zama a cikin annaru matawaqu to dan bi duk mai tsubbu nan ko mai bokanci sai ka samu yana da alaka da aljanna kuma irin wannan alaka zai shakanta masa wani abu ko ka kafa kuma Allah ko ka kafa sama jama'a ko ka kafa sama duwa ko ka kafa sama abin nan sai sai auka da kan gidda wai duniya a neman shi ta hanyar banza mm. su in neman duniya ta wannan hanyar da ba sun yi imani ba ka samu sai an gidda da Allah mm. matakar za ka kafa Allah ko da kuma suna ganin da za ka kudi ba za ka yi arziki mm. duk wannan yin ne mace dai yanzu ka duba dan Allah wannan ruwaya ta Abdullahi da Mutawfi matar ta ciwon ido ke damunta ba ta samun sauki sai ta je wajen wani bai hode take faɗa mijinta kuma da safe ya mutu to bibi da ya warke Abdullahi dan Mas'ud din da ya kwankwade ilimi daga makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan aikin shedan ne shedan ne zai zo ya rinka dungurar idan ki rinka abin da take har ki rinka jin zafi da kin je wajen masa kuma shi ne kyale tunda wancan din dan dan koran sa da mata suke da juna ya hana ta wannan sai kawo masa magani duk wanda da kaje zaki ji ko a ido ko a kafa ko a hannu ko a ina kaje ciwon kai ne menene ka dauki hannun ka ka dora a wajen ka sai azhabil ba'a rabbanna wacce an tashafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yuzadu sakara ka iya wannan ka koya wa iyalan gidanka su iya bayan sallan asuba ka tsaya ka koya wa matarka ka koya ƴaƴanka su maza da mata kowa ya iya ka riga ka ba su da ka ba su boka su rinka jin in sun yi ma ibada suka yi don sun yi koyi da annabi amma ba ba kai wannan kenan shine sababin zuwa wannan hadisi inna ruqa wa tabaima wa tiwalata shirkun idan an ce arruqa jam'i ne na ruqya ruqya kuma shine tofi ko addu'a ko tofi addu'a da za a karanta a tofa ana kiranta ruqya addu'a da za a karanta ba tare da ma tofa ba ita ma to ana kiranta da suna ruqya addu'a to ita asalin ruqya din nan kake uku kake farko da zanto rukuya ce addu'a ce ta qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda take ta qur'ani kamar ayatul kursi قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس امن الرسول fatiha, الفاتحه سوره البقره بكاملها كرجان سوره الحجر inna كنا ان Allah كنا سكي duk waɗannan ana yin rukuyar ana iya karanta wa mutum idan ya kamar mutum na iya karanta su don bukata waɗannan ko su ko irin اذهب البعض رب الناس وانت انت الساقي لا يشفع الا شفاء شفاء لا يغادر سقما كذا wannan hadisi wadannan ayoyin qur'ani to idan ruqya an yi ta da qur'ani ko hadisi ingantacce wannan ruqya ce shar'antacciya ta halatta a shari'a yin ta ma mustahabi ina fatan kun fahimta da haka wannan shine kashi na farko kashi na biyu na ruqya a baka waɗansu addu'o'i ko a baki waɗansu addu'o'i waɗanda ba qur'ani bane ba hadisi bane ba za ka ga ana kiran sunan aljan ko ana kiran sunan wani wali ko ana kiran sunan wani ce kamar wata rukuya da muka duba da ke ana faɗa muku wajen karatu ko ko wani sabon wali ne ya wajen kofar mata na manta sunansa idan shi zikirin ba har da sunansa ake ziki malam kabir dan kutuki ko dan kutuki dan kutuki haka har zikiri ake sunansa to a kiraye sunan mutum a tofa don wani abu ko kiran sunan aljan ko kiran sunan wani wali kaga wannan karara an kirayi wani wanda ba Allah ba to wannan ya zama shirka ko mala'ika aka kira shirka ake ko annabi aka kira shirka ake dan asali ana kiran Allah ne shi kadai wa idza alaka ibadi anni ujibu da'wata da'i idza da'a wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka ولا يضرك فإن فإن فعلت فإنك إذا من وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ya kare ka ya ko kira ko wani ko wani ko kira sunan aljanna shirka duk addu'a da ta kunshi kiran sunan wani wanda ba Allah ba ko wannan shirka sai duk rukuya ɗin da ta shafi kiran sunan wani da ba Allah ba mai shirka ce karara kun fahimta da kyau kashi na uku daga cikin rukuya ita ce rukuya da kawai a baka wani kwana wani abu da ba da ma'ana a baka wani sakandami ba larabci ba ne ba hausa ba ba fulatanci ba ba ki ba ba turanci ba sai ka karanta abin da ba da ma'ana to wannan shari'a ba ta yi da ita ba tunda ba qur'ani bane ba hadisi bane ba ba kuma da gaggawa baka iya cewa shirka ne tun da ba ya da ma'ana ba da suna gane a halin da yake don haka hukuncin wannan hukuncin kabila da cikin ka da duk wanda ya wannan ya yi firme a mara amfani ka kiranta abin da baka san me ya ba ina ba za mu da to haka ruku ya take kakin farko ya halatta kaki na biyu shirka karara kaki na uku kabila da bai shi ne ke cewa amarruka min umatin aw aini fa in takun min khalis al wahyain fa zaka min hadi nabi wa sirati wa zaka la ikhtilafa fi sunniyya yace ita ruka idan an yi da tatattan wahayi biyu qur'ani hadisi to fa zaka min hadi nabi wa sirati to wannan yana cikin shirin annabi yana cikin shari'ar annabi wa za ka nafsi la fi sunniyya wannan ba wani sabani dangane da kasancewar abin sunna amma rukal majhulatul ma'ani ba za ka waswasun min ash-shaytani amma duk rukal da baka san ma'anar sa wannan waswasun da kake kawai ba baka wani kadan dalili karanta an gane ko wannan ko duk a cikin sunan aljanta wannan ya zama sarkake to wannan ruka ya tafi kenan dan haka wani sahabi ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukan yi ruqya a lokacin jahiliyya shin ya halatta yanzu mu ci gaba da yi sai annabi ya ce a'ridu alayya ruqaku Bana ba ka jirruka ma ta takun jikan kike ku kawo min injilan addu'o'in da kuke yi ina rukai da kuke yi ita dai rukiya in dai ba shirka to babu ne haka annabi kike ku kawo min inji bana iya cewa ya halaka ko ya halaka sai na ji in ba shirka to ku je in ku da shirka to ba wannan hadisi muslim ne at-tama'im dangi ne na kadima dan hadisin baya a baya mun karanta mun ta Allah ka ba baka da ajaka duk wanda ya karanta duk wanda ya rata ma yayi kisa to wannan kalima din shine ake fasara da samani ko bayani ya riga ya gabata cewa kalima shine duk abin da zaka ka ya da kan jawo amfani ko kare to an kara ta shine a ko kare ko ko kai mata ke ko da falla cikin allura ko ita maka na cikin da ta duk dai wannan ko kara ta cikin da mota ko a kofar gida duk wannan dai sunan ka kalima an gane ku. to ita wannan kalima ita ma ba da suna ta take kake farko ne kalima ɗin da aka yi ta da waɗansu addu'o'i da suka shafi kiran sunan Allah kamar irin su baro ruwa a din da za ana kiran ya zarga ya ilu ya wane ne ya ya marga ya ilu ya danda ya ilu ke ya danda ya ilu a rubuta wannan da sauran wani kuma za ka ga suna talbisul haqqi ba wani littafi da na samu kwanan nan wai a tiran suratul fatiha sai a kawo alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma a kawo yin aljanu wajen goma sha biyar a kawo wani kemi a kawo sai kuma a kawo ka arrahman arrahim sai a ci gaba da kiran sunan aljanu kuma kuma duk yana an rubuta da Hausa boko an rubuta da adamina rubutun uh, adami kuma duk ana rabawa ana sayarwa da mutane shirka karara ana kallata a kasuwa za a buɗe mata kanti ana kallata saboda haka wannan yana da wannan shirka ne duk abin da ya kasance sunan aljan aka rubuta aka ba ka ya ko idan mujiya aka yi laya da ke aka ba ka karataya ko me aka ba ka karataya da sunan laya din nan to wannan ya zama shirka karara matukar neman taimako ne a wajen wani wanda ba Allah ba na biyu wanda aka rubuta da wani abin da baya da ma'ana kamar a zo a yi hatimi hatimi ga da za ka yi zai da za'i a nan sai a yi lamba

da haka wannan ittifaqan haramun ne mutum ba zai amfani da wannan layar ba wani za a ga an yi wani a zo a yi kaula a yi tsaye ya biyo uku hudu biyar wani kuma zo a yi tun mai ruwa ya biyo uku hudu har tun mai ruwa goma sha biyar to ko tun mai ruwa uku aka zo ai an zage ka dan mai da ke sha biyar tun mai ruwa uku ne kadai to balantana tun mai ruwa goma sha biyar to duk sai a rataye wannan ko sai a dinki a babu duk dinki a sai karatu laya ta uku kashi na uku daga cikin layu shine layan da aka yi ta da alqur'ani ya zanto ayar qur'ani sai aka rubuta hadisi ingantacce na annabi aka rubuta to wannan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai waɗansu suka ba da fatawar ta halatta waɗansu suka ce ba ta halatta ba wannan maganganu guda biyu haka suka tun lokacin sahabbai haka sun magabata kowa ya zo na ita waɗannan maganganu guda biyu amma zan sai mafi inganci rashin halatta zan sai mafi inganci rashin halatta duk fata wadda wadda sabai suka bayar kai inganci sun gina ta ne bisa karfin dalili bisa da ijtihadi amma attiwala lafazin attiwala shine dukkan wani mataki wani sihiri da mace za ta yi dan ta dawo hankalin mijinta ko shi namiji ne ya dawo hankalin mace to duk abin da aka yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan sihirin shine ake kira suna attiwala to a irin wannan za a ga mace mata suna amfani da matakai daban-daban wani lokacin za su ɗauki gashin mutum gashin kan mutum su je wani sirri da wani lokacin su ɗauki hula a yi sirri da ita wani lokacin a ɗauki singlet ɗin da suka a sirri da ita wani lokacin takalmanka a ɗauka a je a yi sirri da shi kenan sai yadda ta sarrafa mutum sai da sai da ba ta ma ya mata musu duk riba da ya a kasuwa zai zo sai ya da kuma yi <laughs> to suna yin irin wannan sirrin wani lokacin abin na sun haka muni shine ka dauki ka zanta ka sa mata cikin abinci jinin al'ada ka sa a cikin abincin mutum saboda sabar rashin tsoron Allah don ta kafirci irin naka wani lokacin ta yi tsarki ruwan da ta yi tsarki da shi ɗin nan ko a dama ma fara ka sha ko a yi wa mutum ku ya wallahi duk malamin duk masu sabi suna koya mata irin wannan shirka da kafirci to duk waɗannan matukar bokaye suna nan a gari wallahi ba za ku iya hana mutane wannan ba ga illar boka wallahi ta fi gidan barasa wallahi da bokaye uku a gari gara a gina maka gidan brewery domin kamfanin brewery kamfani ne na yan giya mai san giya din nan duk abin da yake ba za ka sai ya kafa ba yana sa rai da rawar ubangiji ba mu Allah ba zai masa azaba ba Allah na iya masa azaba idan ya ga kuma ya yaɗe masa yana nan da a matsayin na musulmi amma duk wanda yake irin wannan sai zai san wajen malamin boka ba ba ya da ayi wai da na musulmi ko yana musulmi har wallahi ko da kowane irin sai yayi kalmar shahada ko dari wallahi ba ya nan a matsayin musulmi matakar zai tafi wajen waɗancan bokaya a kasan da irin wannan matakar mata za a bari suna zuwa wajen wannan bokaya wallahi hakarin boka wallahi ya faɗa gidan giya saboda ruhi a cikin suke kasa-kasa, su raba mutane da Allah su rataye mutane da su karan kansu ke kawai mutum ana jin tsoron sa wajen jin boka kuma da ake jin tsoron Allah wani baki ne bokan bai yana amuri da boka ana jin tsoron sa dan wani ba da amani ya iya tsafi yana da malamai ma'ana yana da matsafa yana da tsantsan arna da suke masa bokan su da ba kawai da ake jin tsoron sa ya kamata a kiyaye wannan da aka ce ruka ruqa wat tama'ima wat wala ta jirkun kaga anan ruka wadda take shirka ita ce ruqar da aka kira sunan wani aljan ko dukkan sunan wani wanda ba Allah ba tamima da take shirka ita ce duk tamimar da aka rataya wanda ta an kunshi neman taimako ga aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba shi wala kuma da matsafi ne nau'i na tsafi da ake yi da mutum ko namiji ko da mutum ko namiji so mace kuma shirka na'am wannan zai zo cikin tambaya ko ya hakuri zo cikin tambaya wa na abdullah bin ukayyim al-juhani al-kufi marfu'an an karbo daga abdullah bin ukayyim al-juhani al-kufi hadisi ne marfu'i daga annabi yace man ta'allaka sai an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu to za a rataya shi da za a dinga shi da wannan ma'ana dukkan wanda ya rataye tasirin wani abu la ya ko goro ne ko menene kana cewa zai iya cutar da kai ko amfana da kai to sai a wakilta ka wurin ka, a dukkan da a je a baka sa sai ubangiji ya fita daga gudanar da al'amarin kai ya da wannan shi ne wuce da ilai wannan hadisi Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi kuma hadisi ne haka haka kuma Ahmad ya rawaito haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi an gane ko to ne malaki cewa at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi idan an ce at-tama'im wani abu ne da ake rataya ma yara yattaquna bihi min al galibi wanda suke rasa yaji suna cewa suna kare suna ba yara kariya ne daga baki ko kanjin baka walakin idza kana al-mu'allaq min al-qur'an bihi ba'd al-salafi abinda za a rata ya mutum a wayin nan in ya zan da al-qur'ani ne to waɗansu daga cikin magabata sun halatta sun ba da rahusa cewa a iya ratayawa wa ba'dhum lam yurakhis fihi sashin su kuma waɗansu ba su yarda ba ba su ba da rahusa kan cewa a rataya din ba wa yad'aluhu min al-manhiyyi anhu wato suna sanya wannan ya zanto cikin dukkan dukkan abin da annabi ya hana minhum ibn mas'ud daga cikin wanda suke hana rataya rataya laya ko da alqur'ani ce akwai abdullah ibn mas'ud wal ruqa hiya allati tusamma al azaim ita azuka ita ce kuma ake kiranta al azaim a wani larabci duk dai ma'anar su daya to sai ko addu'o'i wa khassa minha dalilu ma kala min shirki sai dai nassi na dalil nassi na shari'a ya nuna mana a wanda babu duka a ciki to wannan babu komai a iya yi faqad rakkata fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ayni wal huma annabi ya bada rahoton cewa a iya yin ruka wato rukuya dan saboda kambin baka ko dan saboda al'umma kamar da bayani da ba kan baya ko yace wa tiwala amma lafazin tiwala kuwa huwa hiya shay'un yasna'uhu yasna'unahu wani abu ne da mutane ke yi yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha suna riya cewa wannan abin yana sa mace ta zama abar kauna wajen mijinta wa rajula ila mar'atihi ko namiji ya zama abin kauna wajen matarsa ma'ana dai wani nau'i ne na ƙasa ina ganin saboda yadda lokaci ya zafi mai da ta nan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu da lafiya wanda muka yi kuskure Allah ya ba abinda wannan mai tambaya na farko ke cewa shin ya halatta mutum ya ce Allah ya kare ni da kariyar Allah ka kare ni da kariyarsa irin wanda sai wa salihan bayinsa na kwarai ba halatta ya halatta mutum ya gyara wani taki na jikinsa idan ya samu na kasa ta hanyar zuwa asibiti kamar kada ya kenan ko targaɗe duk mutum zai iya gyara wani taki na jikinsa idan ya samu na kasa abin da kawai shari'a ba sai daba shi ne, wata halittar ka nema a canja masa tsari daban sama da yadda kake irin yadda yanzu mutum yana da kuɗi zai je turai sai a masa hanci irin na turawa kaga dai Michael Jackson shi kan ya shiga uku da hanci ya ga fadowa waye. labaran da suke da hanci ya kira ma wuri guda to an kankare ta an kankare ta an yi irin na bature din an yado kuma yanzu ya zo kuma ba ba cikakken lafiya saboda har kawai da haka yake da a wata kasa a wata kasa ne ana son da fito fili ya abin nan dole sai da wani kyalle ya fito wanda ya rufe kansa ya so ya a ga hancin a hancin ya lalaya Kakone shi ne sakamakon mutumin da ya bu a wata mutumin da ya Da Dama shi da ce wani amurin nan ba da bayyana na kalkalla. To, wanda ya ce darasin da aka yi wani tabbas ne ba na bakwai ba. Zaka lafiya. To saboda haka idan mutum zai wani yankuni da ya canza halittarsa sama da yadda Ubangiji ya halitta wannan bai halatta. Amma idan gyara na kasa ne kamar kalaya ko targaɗe mutum ya gyara masa wannan babu ne. ko ya ji ciwo sai ka ji an yi dinki duk wannan babu ne ka'idar shari'a wannan abin da yake samu yau hukuncin daga hannu sama yi addu'a bayan an yi sallah ta farilla ina jin wannan tambayar mun taba an ta a wani lokaci dan da ya gabata ba ya al'awato addu'a bayan an bayan an kammala sallan farilla nau'in addu'a duk inda ka karato ka biyo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, za ka iya cewa tabbataccen abin da annabi ke yi adiya ne waɗanda suke suna cikin babin wa ibada ana kama sallama zai yi gaba da yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu al hamdu wa la kulli qadir لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وقاتل له الدين ولو كره الكافرون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنا خلاف في هذا da sauran dai addu'o'i da suka tabbata annabi na yi wanda dukkan su zaka samu azkar ne sun kunce yabo ne ga Allah bayan ya gama zai wannan tasbih subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 wani lokacin goma goma ma ko kai goma goma ko 33 ko 25 biyar duk hadisi sun ga gaba to waɗannan addu'o'i su ne aka samu annabi na yi al'adiya din wannan waɗanda jan su ake ai karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan in ya kammala su in kenan zai dace da kaje amma bayan ka kammala kuma ka daga hannu ka ja na kalla a cikin da ya dace ayatul kursi to kai kadai ne kai ba ka da nabi ba wai ne jama'a ba wai cewa liman ya karanto wannan kari akan abin da kari kan kari kenan kai kaɗai abin da ya tabbata annabi na yi ne wannan addu'a ku gane cewa daɗewa ana abu ko sabon sa ba shi ke zama addini ba yanzu idan na ce da kai kar ma mu guji hadisi kila ne waɗanda suke ganin kawai ana cewa a kawo hadisi ne dan a kore mutane saboda ta sabon bidiyo ka kawo littafin fiqh guda daya na malikiyar ka da karanta wanda ya ce in ka kammala sallama kuma ka ɗaga hannu kai addu'a guda ɗaya ba ka karshen dai kalubale ka kawo littafin cikin guda daya amma da yankan da yake in ka gama sallah kai addu'a duka suna magana kan kai tasbihi kai haidala kai istighfari ne kai subhanallah ne kai alhamdulillah ne kai allahu akbar ne da sauran zikiran da annabi ke yi waɗannan wurare ne na zikiri wannan zikirin kuma shine ake kira du'a'u ibada amma du'a'u matsala addu'a da kai ta roƙo dama in cikin sallah kai ta tun lokacin da kake fata kai ta dan ka karanta fatiha akwai du'a wa ibada akwai du'a wa matsala tun da ka taso alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk du'a wa ibada kake ihdina siratal mustaqim har zuwa kace wannan du'a wa matsala kake shi yasa ya tabbata cikin hadisin muslim hadisul qudsi Allah ya raba sallah gida biyu ni da bawana idan yake alhamdulillahi rabbil alamin dan jami amma da ni abu arrahmanir rahim dan jami adna alayya مالك يوم الدين مجدني أبا إياك نعبد وإياك نستعين في هذا من يوم الأمر اهدنا صراط المستقيم هايك هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل tun kana tsaye da aka tsara maka da ba za ka yi roƙo duk abin da za ku roƙa ai a bayan shi yake wadana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kana wannan kana ba cikin duniyar lahira duk da wannan ba a hana ka yin addu'a ba sai ka zuciyar sujada ka yi addu'a kuma tunda an ya ce ki ruku'i girma girmama ubangiji sujada kuma in kun zo ku nace cikin addu'a fa kamilu na an yi sujada lakum ya dace a an samu ku addu'a da duk kai cikin sujada haka an ya ce cikin hadisin da fa kamilu an yi sujada lakum duk wannan ba ta kare ba idan ka kammala asabiyar na karshe kai salatin annabi haka kuma wannan ranar wurin dan na addu'a ne ka roƙi Allah ta ala kafin kai sallama kana gama sallama wuraren addu'a sun kare cikin sallama yanzu sai du'a ibada za ta yi ba du'a matsala domin ko da addu'a da istinta ya dukkan za ka samu sun kuci da ibada na jawabu Allahumma barik baini wa baina ta kana cewa Allahu akbar kafin ka fara komai wannan gabara Allahumma barik baini wa baina khata ya kama ba ta bayyana masjid wal madrasa Allahumma nakini min khata ya kama yanaka tawbal adab min Allahumma qul lil ma'i wa thalji wal barak Wannan duk addu'o'i ne da gaske. Du'a du'a ne wannan duk gaske. Kana yin kabara kafin ka fara komai sai wannan. Ka zo cikin fatiha ka san jami'a da addu'a. Ka zo cikin rubuta cikin jidara ka san jami'a da addu'a. Karatun tahiyya bayan ka kammala ka san jami'a da addu'a. Ka gama kuma sai kai bawa ibada ba dai da wani matsala. Wannan shi ne da ya tabbatar ina fata ku yi wannan bayani na daɗe a baya da ya sama da wannan ai wannan mun ga magana akan tun kwanaki tun kwanaki bai za farka barka ba lara ta barka mun ga magana akan tun kwanaki ba ta magana kwata kwata akan addu'a bayan sallah wani abu take magana akan sa daban dan suratu al-anfal tana cikin surorin farko farkon wahayi makkiya ce ba madaniya ba lokacin ba ta sauka kila in ta ba ta yanzu lokacin ba ba riga an wajen sallah ba wallahu a'lam ba zan yi tunawa ba yanzu amma wannan shine mafi rinjayen tunanina cewa lokacin ba ta riga ba riga an wajen sallah ba lantana ka sai magana sallah alamar da an wajen sallah ba ta nufin cewa kai addu'a bayan sallah alamar da cewa tana nufin kai addu'a bayan sallah ta sai kai du'a wa ibada ba du'a wa matsala ba kike nan ba me ita bin shi dan dai mu ta ta kullu da abokin musu mu mun yadda ta ce a addu'a bayan sallah amma wani irin nauyi na addu'a sai mu ce du'a wa ibada kai ka ce du'a wa matsala ka ce dan za ka dauka sai mu ce to mu a hadisance ga addu'o'in da za mu kawo wa annabi duk da wa ibada ne kai ka kawo hadisi ko da ibi da ya nuna dawo matsala annabi ko da ibin hadisi kawo mu mun ce du'a ibada aka ce ai kuma muna da hadisan ga sanan da yawa amma kai da kace du'a matsala kawo ko da da ibin hadisi kawo Ibn kai ne kawai ya ba ya ba su mafaka yace masu irin wannan sai dai ku ba su mafaka mu ce bayan mutum ya gama sallah dama abin da yake zikirai irin dai wanda muka yi bayani kaza da kaza da kaza da kaza to mu dauka waɗannan zikiran da mutum zai yi bayan ya kammala sallah wata ibada ce mai zaman kanta wadda ba ta da alaka da sallah dan sallah dai ta riga ta kai daga lokacin da kai sallama dan annabi ce wata tahliluha as Salah, ta riga ta sallama sallah ta kare lokacin da ga wannan zikiran waɗansu ibadoji ne masu zaman kansu to ko bayan ta gama su sai ya tsatsa cikin zuciya kana da bukata kaza sai ka yi tawassuli da wannan ibadar din da kai ta wannan addu'o'in da wannan zikiran ka yi tawassuli da su kuma dan wata bukatar ka ita ce sai haka za ka yanzu ko waye zai kalla ya ce mu daina addu'a mu ce da kike addu'a yace kaga duk addu'a ce sai da yake ta sallah ki ba da addu'a da wannan tawo yake to shine matakar da yake kai dan bayar a cikin zamu ma'a ya dai kai ba mu yi hakuri wai yake cewa azkar da aka ruwaito annabi na yi ana iya yin su bayan sallar nafila sallar nafila da zaran ka riga ka yi sallah ma cikin wannan tasbihin da ake yi din nan ba a yin sa bayan sallar nafila sai na farilla kamar yadda bincike ya tabbatar cikin nasar da albani ya bayyana cikin sassan da hadis da ya raka adan albajir ana yin karatun su ne koyi ko kuma a bayyane mafi yawancin abin da ya zo cikin hadisi shine a sirranta yake karatun su zai iya cewa ma ban san wani hadisi da zai nuna ayi a bayyane a sanar da ke karatu da ta da fajar din ka iya karanta fatiha kadai a cikin kowace raka'a in ka dama kuma fatiha da kulhu da kulliya a raka'an farko fatiha da kulhu wallah a raka'a ta biyu in ka dama kuma fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ma unzila ila ibrahim da zuwa bakara a kan farko a raka'a ta biyu fatiha da qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila talawatin sayyidina wa bainakum bi sunnati al-imran da wanda ka yi wannan ke cewa ya halatta a rubuta wani abu daga cikin ayar alkur'ani a sha haka ibn abbas ya ce ya halatta a rubuta haka imam ahmad bin hanbal ma ya bada fatawa ya ce in dai qur'ani ne zan ya halatta a rubuta ta ibn tamiya ya kawo waɗannan bayanai nasu a cikin majmu'ul fatawa cikin na tara amma waɗansu malaman kuma sun saba musu sun ce ba za a rubuta ba ta tunda annabi bai taɓa yi ba suka ce sai da huda huda huda muhammad suka ce ko manufar qur'ani ba wai an saukar da shi ba idan a rubuta shi. an saukar da idan mutane su yi tadabburin ayoyinsa daga umarni da hannun da ke ciki su yi aiki ne idan ka ba da dama cewa su rubuta su ya kamar ka ce su yi amfani da kautar da manufar da aka saukar da qur'ani domin ta ka kitabun kitabun anzalnahu ilayka kulli yadabbaru ayatihi Wale ta zaka ulul alba dan wa'azi da fadakarwa ne idan aka ba da dama a taka kuma sai zanto wani abu to duk wannan ba wanda suka ce ya halatta a ta suna magana idan qur'anin ne kadai za a ta ko wani hadisi kadai daga tabbata sai a rubuta ta zuwa hadisi a ta shi ne suke ba da fatawar halaccin ta amma idan qur'anin ka tsarka da wani abu daban sai ka kawo wata ayatul qur'ani sai kuma kai mata hadisi da ta to wannan ba wanda yake da ta ko ka je kai rubutun ga wanda ba Qur'ani ba hadisi ba wannan idan ka saka ka ga wani kawai ba wanda yake kita to ka dawo ayatul Qur'ani dan amma ka mutu wani tsari daban wa laqad alayka mahabbatan ni kace garin farin jini sai ka gode wa alkai to alaika ma abbatan sai ka gode mun yayin ma kai ka to sai ka rubuta sunan wata wa Allah ni, shi ma ka rubuta sunan wata ka tanye wannan baka da baka da salaf da ya gabace ka idan kai aiki da wannan kai kuma ga aiki da fatawar dan Abbas ko ka kai aiki da fatawar Imam Ahmad duk su ce wannan Da haka wannan ba shi alaka ta kowace hanya da haka dai zance mafi inganci ko da Qur'ani san samu dun barin shan shi ne yafi shaɗin saboda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubuta ne kuma kai da guda guda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda abin cewa ba wani alheri ba sai annabi ya nuna wani ba wani tabi ba sai ya faɗa da inda akwai alheri cikin shaɗin da annabi bai manta ba sai ya nuna wa yace ko zuwa ya wuce sama yake da fuka bukanta in da annabi zan akwai amfani da tarnabi sai ya ce kaza da kaza da sai ya yi bayani abu na karshe wannan wannan ya rubuto wa cika da larabci abin da kake kai kake mana cikin ana kiran sallah da ka faɗa kake cewa sanya kwalabe akan katanga ko me ko wutar lantarki da ne ka hana farawa shiga wannan sabab ne inda irin wanda yana amfani dama aiki mun ce ita kazal asbab shi sababin ya zanto cewa ubangiji ya kaddara dama na yin amfani yanzu wannan kwalibari ba ta hana shiga da wutar lantarki ba ta hana shiga duk suna hana shiga to sababi ne wanda shari'a a sai sai wanda a kaddare na yin amfani ya rage kuma na mukallin shari'a shin ya halatta musafale bari dan karbarawa shiga ba mu da da ya hana ya halatta amma wutan lantarki ba, to ba a yi da ya azaba da wuta ba la yu'azibu bin nari illa rabin nari wannan sai ga wancan hadisin mu ce ba wanda zai wa wani azaba da wuta sai wa sai Allah sai ubangijin mu to kaga ta fuskar haka to sai dai wani zai yi ta ai ba azaba ne masa bane dai na nuna ga tanan gurin ni kare da wani gidana in yi zo ji ya jefa kansa Allah ko ya ce wala tulqu bi aidikum <laughs> mutum zai iya faɗa haka gaskiya saboda haka gaskiya ba ni da wani nasti da ya haranta wa mutum ya sanya ne bane kan katangar gidansa don gudun barawa su shiga wannan shari'a ta yi izini da kare dukiyarka ta kowane hanya da za ka iya yi kare dukiyarka wannan wajibi ne don dukiya tana ɗaya daga cikin kashin bayan nan Haka kuma sallar sarki ba mu da wani nassin da ya hana don da ba kama mutum ya yi masa adama da ita ba shi dai ya sa to dukkan wanda ya ji kaga ta je ta kama soja ma ba da gaskiya ba wanda ya ji dan ya da gobe gidan mutum da kama shi kai ba ba ne ba ba wani muka ba ce ko ai da magana ba tare da ya ba ku gane ta wannan tambaya wannan abin da rubuta ba tambaya bane yana nasiha ne bisa ga cewa ya dai kamata har yanzu a sake kula da lokaci ko kiyaye shi dan ya daina yin tsawo da yawa da dai bayanai da yawa masu a ina jin da ya kace kokarin da ake jin baya wuce dan ya ga da sai kula ba tsakanin awa ɗaya da awa ɗaya da rabi ina za ka daga wa ɗaya to galibi idan ka ga wani abu ya karu a gobanka lokacin da aka zo kiran sallah ne yanzu ina tabbas mun fara karatun nan a yau karfe shida da rabi daidai muka zo muka dakatar da karatu saura kwata daidai kiran sallah da yin shiru ku yi azo yana binnan minti biyar yanzu ga takwas da minti biyar kaga wato tabbas sai dai mun kammala abin nan wanda muke da dai kiran sallah ne da wadannan abubuwa kaga da yake ba assalamu alaikum